يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما يا كي ونا النبي كتبت كي da waɗanda suke tare da kai a kan tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana, ka ji tsoronsa shi kaɗai, kada ka bi kafirai da munafukai cikin son zuciyarsu, haƙiƙa Allah masani ne ga abin da kafirai da munafukai suke shiryawa na makirci, mai hikima ne a cikin halittarsa da tsarinsa.